assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan isha daidai lokacin da muka saba haduwa domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sautin sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi shi da kai komo a kan alƙur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya mana jagoranci Allah ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba jiya cikin yardan Allah da ganin damansa muka gama suratul kuman sannan muka shiga sabuwar sura wato ainihin suratul ah, sajda wadda kuma manya ayoyi guda hudu a ciki da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta biyar insha Allahu tabaraka wa ta'ala yau muna biyar ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama arba'in daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam to insha Allah baraka wa ta'ala kamar yadda muka ce mun tsaya a aya ta hudu cikin suratul sajda kuma za mu tashi aya ta biyar kai tsaye za mu shiga cikin karatun bangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون الله تبارك وتعالى ينا بياني أولنا آية تبيا الله مدوك كن سركي ينا غيا منا dukkan ayyukokin da Allah yake yakan gaya wa bayi sawa'un bayi sun fahimci Allah ke yin wannan aiki ko ba su fahimta ba Allah ta'ala yakan dada jaddada bayani fa abu kaza da kaza da kaza nan fa duk Allah shi yake yi wannan yanke hanzari ne mu bayi da tabbatar musu da cewar babu wani Allah sai Allah madaukakin sarki domin duk rayuwar da bawa da in yana ikirarin akwai wani Allah bayan Allah to yayi asarar rayuwarsa da ba a yi shi ba ma ya fi masa to shi yasa Allah ta'ala kan rika bayani wa mutane ayyukokin da yake yi daga cikin aikin da Allah madaukakin sarki yake yi Allah ya ce daddurul amra minas sama'i ila al-ard Allah yana jujjuya al'amari daga sama zuwa ƙasa an gane ko ai ma'ana muddatid duniya iya zaman duniya Allah yana kawo al'amura daga sama zuwa ina zuwa ƙasa yana kwararo arzikinsa daga sama zuwa ina zuwa ƙasa don haka in Allah ya saukar da ruwa sai a samu arziki an fahimta ko sannan hatta abinda 'yan al'umma da su rayu a bayan ƙasa su yi abinda Allah ya yadda da shi su shiga aljanna shi ma ba daga ƙasa ya bulbulo ba daga ina ya zo daga sama domin alkur'ani ma ba ka ji ana ce an tsiro da ƙur'ani sai dai ka ji ana ce maka me an saukar da alkur'ani to kuma duk abin da aka ce maka an saukar to ka zama mai hankali da tunani sai ka zauna kai nazari waye saukar in aka ce an saukar da abu kaza an ce an saukar da qur'ani sai kai tunani waye saukar an fahimta ko an ce alqur'ani min indillah daga wajen Allah yake kuma na sakkowa daga wajen wa daga wajen Allah kaga wannan ya ishe ka nazari da tunanin cewar tabbas Allah madaukakin sarki dai ya daidaita al'arshinsa daga nan yake ainihin gudanar da harkokinsa don haka yudabbir al'amura minas sama'i ilal-abdi yana jujjuya al'amuransa shi ubangiji ta'ala minas sama'i daga sama ilal ardi kuma zuwa ga ƙasa ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون sannan kuma komai da komai ne koma zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala fi yaumin cikin wani kwanaki wanda kana miqdaruhu gwargwadon lissafin kwanakin alfasanati sanatin mimma ta'udun kwana daya lissafi ne na a wajen Allah kwana daya to mu kuma lissafin mu ne na mene na shekara dubu shine kwanaki na alkiyama kenan shine alfa sanatin mimma ta'udun abi ma'ana fit duniya kenan irin kirgen da muke a gidan duniya kamar yadda hakan ya zo cikin suratu sa'al sa'il shi kuma yace ce biyomin ka ko kana mene hamsina alfasana wannan kuma ma'ana gwargwadon littafin shekara nawa dubu hamsin to wa huwa yawmul qiyama shine ranar alkiyama bi shiddati ahwalihi saboda tsananin da wannan rana ta haɗu da shi ko kuma ta kunsa lin nisbati ila kuffari amma aka nasabtar da ranan makafurai to shine ranan takan zamo mai tsanani amma a wajen muminai ranan takan zo musu da sauki shine wa ammal mu'min fa yakunu akhaffu alaihi min salawa min salati maktuba ranan takan zama masa mai sauki kaman iya dadewa ko wahala na sallah guda biyar wanda ya salli hafi duniya wanda bayi suke sallata a gidan duniya kama ja a fil hadis kamar yadda hakan ya zo cikin hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk da hadisin ana cewa da ifi ne wanda imamu ahmad ya fitar da wato ainihin wannan hadisin haka ma abu ya duka sun fitar da wannan hadisin ya zo kuma cikin musnad wato na hadisin abi sa'id radiyallahu anhu sai zamanto hadisin ne ana jingina da'ifanci zuwa ga wannan hadisi to amma dai ala ayi halin ranan dai sauki ma muminai ranar lahira tana sauki mawa tana sauki wa muminai an fahimta ko ranar lahira za ta zo wa muminai da sauki da ta zo wa kafirai da mene da tsanani Allah ya sa mu haɗu da wannan rana muna muminai da haka ubangiji ta baraka wata'ala yana tabbatar mana da irin wannan gagarumin aiki wato da yake gudanarwa wadda ainihin yake jujjuya al'amura daga sama zuwa ƙasa na'am ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز العليم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين الله تبارك وتعالى يكتشوا me wannan ayyuka da aka ce yanayi me wannan ayyuka da aka ce yanayi mai wannan ayyuka da aka ce yana yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce zalika alimul ra'ibi wa shahada mai wannan aikin shi ne ainihin masanin gaibu ma'ana masanin sarari da kuma ɓoye algaibu ai bi ma'ana ma gaba anil insan au ma gaba anil nas abin da ya ɓuya wa mutane to shi Allah masanin wannan abun ne alimu ha ne masanin ta ne duk wani gaibu inda an ce wannan abun gaibu ne ba wani bambanci a'a ce ga gaibu na teloli ga gaibu na likitoti ko ga gaibu na masana albarkatun ƙasa wani duka cakki burutsu ne gaibu kwaya ɗaya ne layi alamu ha illallah babu wanda ya sani sewa sai Allah ta baraka wa ta'ala da haka tela ma bai san gaibu ba ko ba haka ba yawwa so da dama tela ma yakan yi estimate din yadi sai an zo an kawo yadin yana cikin ɗinkin sai ta carke masa ko yana cikin yanka sai ga wallahi yaran nan guda goma ashe ba za su samu ba guda tara ne za su samu kaga bai san gaibo ba hasashe ne da kuma gogewa yau da gobe an san yadi biyar kake ci kana zuwa ba wani dogon magana je ka kawo yadi biyar ko ba haka ba wani kuma tsaban ya goge da kai in ka zo ba sai ya auna ka ba wani kuma in bi auna ka ba sai je ma kana hannun ya matse ka a'a hannun ya ma tsayi wandan ya ma ruwa da dai abubuwa makamancin wannan kaga ba maganar sanin gaibu a cikin wannan sannan wanda za su yi auna auna su ce maka nan akwai fetur ko nan da akwai ayon eh, akwai kaza duk wannan an auna ne ba haka kawai suke kallo ba haka likitoci ma ba daga zuwan ka ne kawai ka biyo layi kana shigowa ɗakin likita kana zama a kujera ce daga ganin ka walsa ne yake damun ka rufa mun baki kar ka yi magana ai ba haka ake yi ba likitan sai ya yi aune aune ko dai tambaye ka ma testily me ke damun ka ka ce kaza yayi kaza kaza yi kaza ya ɗauko kayan awu ya gwaggwada ka ayi wannan a ce kai har yanzu ba gano ciwon ka ba kaga su ma likitoci sun yadda ba san gaibu ba amma ka ga boka da yake kafuri ne kana zuwa gurinsa ya ce ka yi shiru na san damuwanka ba kai ne dan kofa waziri ba <laughs> eh oban gidanku ma kyauran fenti iri kaza ne ko ba haka ba a cikin gidanku kuma ɗakin ka an wuce waje kaza ake zuwa ɗaki ce kai malamin nan maye ne har ne dai <laughs> an fahimta ko to amma an gabanci sunna ka san wannan ya fita daga musulunci domin ya shiga cikin harkan Allah Allah ne san damuwanka kafin ka gaya masa Allah ne san damuwanka kafin kai ka san damuwan yanzu kana da wani ciwo a jikinka amma kuna zaune lafiya da ciwon har yanzu bai taso ba tukunna amma Allah ya san akwai wannan ciwon a jikinka kuma in an jima ko nan da shekara kaza da ta taso ta hargitsa ka ta ma kai ka lahira ko ba haka ba amma kai baka sani amma Allah kaɗai ya sani to in ba wa ya samu wannan alhamdulillahi rabbil alamin amma wallahi a kul kana tunanin akwai mai iya ba da labarin an jima bayan Allah wallahi ka bata don haka ka lura da wannan shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace zalika ilmul ghaibi wash shahada ka karatuttukan mu he zuwa yake da maganan gaibi jiya ma ba mun gama magana kan gaibi a suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu ghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta buga da wa mata diri nafsin bi ayi addin tamut haka za ka dinga gani ko karatunmu na safe ma sai da muka tsinci ayan da take magana akan mene akan gaibi an gane ko da haka duka mu dinga lura da irin wannan in kana ganin ana maimaita abu a cikin alkur'ani ya dinga zama maka fa abun lura me yasa ne Allah ke yawan maimaita wannan abu saboda kasirun minan nas suna bata kan wannan abu sai ana yawan maimaitawa ko Allah zai sa kai ka kubuta alimul gaibi Allah shine masanin gaibuwar shahada da kuma abin da yake ana iya ganin sa ai bi ma'ana ma gaba an khalqi wa ma hadara abin da ya buya wa halittu da kuma abin da yake fitowa firi kuma sannan al-aziz Allah shi din nan mabuwayi ne an gane wannan ko sannan ar-rahim shi Allah tabaraka ta'ala mai rahama ne ai ma'ana bi ma'ana shine wato Allah tabaraka wa ta'ala wato yake tabbatar mana da irin matsayin da yake da shi shine zalika alimul ghaibi wash shahadatul azizur rahim lalle ai ubangiji shine masanin gaibu shine masanin abin da ke sarari kuma mabuwayi wato ainihin kuma mai rahama ai bi ma'ana wanda ya buwaye a mulkin sa kuma yana rahama ga ma'abuta masa da'a allazi ahsana kulla shay'in khalaqa kuma wanda ya kyautata kowane halitta ya ba shi tsarin da ya dace da shi eh kowane halitta ya ba shi mene tsarin da ya dace da shi kaga Allah ya yi ka ya baka kanka daidai kai ko kuwa da amma kanka kama wannan teburin ina da ka da shi kaga tsari kenan sai Allah ya maka kanka daidai kai idan hannunka dogo ne ya samu kai dogo ne idan ka ga mutum hannunsa dan guntu ya samu shi ma kuma menene gutu ne in ba wani na kasa ne ta zo ta mai da hannunsa ya dawo bingil ba a'a haka Allah yake tsarawa da ya kiyashi abuna eh, duniya da menene da shanshani ko ya musu kafafuwan suratata kuma kowane kafa da amfaninsa kuma duk kafan da ya balle ta san ya balle Allah ma ya san kafan ya balle kar ka ɗauka ba a sani ba to haka kai ma sai Allah ya yi ka da kafanka guda biyu ya yadda ka tafi da kafa biyu in waje ya yi waje kuma aka nakasa ka sai ka da tafiya da kafa hudu <laughs> ko kuwa sai ka da rarrafe rarrafan zaki irin wanda ka yi da kana yaro in Allah ka dama sai juyo maka da abun ya dawo maka haka Allah yake tsarinsa Allahu lazi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir in ya ga dama da kana da ƙarfi Allah ne ke halittan bawa daga rauni bayan rauni ya mai da kai ka ƙarfa duk wanda ka daka sai ya faɗi in an jima kuma sai ka dawo edin eh, ragwab ka ragwabe ka sunkuya ko ba haka ba an an ganka kamar wanda da ka kana ka sunkuya ne kai wani bai bige ma kanka a yanzu tafiyan ka ya dawo haka a sunkuye kaman yi ruku'u ko ina da ka a ruku'u kake tafiya Allah kenan kuma wallahi ba wanda ya sai zo bankare ka ya miƙe ka ka koma straight yanda ka fara farko ba zai yiwu ba wa man nu'amiru nunakisu fil khalq wanda muka ja kwanansa Allah ya ce muna rage masa rayuwa kai baka san yadda aka yi ba karfin ka yake ta karewa a hankali a hankali haka karfin yake karewa kamar yadda man fitila yake karewa da aka waye gari ba da ka iya komai ba da haka ubangiji ta'ala ya ce wato Allah shine wanda Allah allazi ahsana ai atqana wa ahkama shine ya tsara ya gyatta ya hukunta kullu shay'in khalqahu duk wani abu ya gyara masa halittansa shi ubangiji subhanahu wata'ala ya gyara ma kowane abu ainihin wato halittansa wa bada khalqal insani min tin sannan ya fara halittan dan adam daga mene daga laka ashe ba daga haske ba kenan Allah ya fara halittan dan adam daga laka shine wane annabi adam alaihi salatu wassalam shi yasa ubangiji ya cewa inni khaliqun ko وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وبنجد تبارك وتعالى yake cewa wato Allah maɗaukakin sarki shine ya halici ɗan adam daga mene wa izi kala rabbuka lil mala'ikati ni khaliqun basharan min tin ni zan halici ɗan adam amma min tinin daga mene laka ba ga tin a gaban mu ba min tin daga laka fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi sajidin fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un Illa إبليس Takbara ko wa kana min alkafiri babu aba aba tana can suratu bakara ko suratu bakara sai shaidan ne ya girman kai ya ce ba zai wannan sujadan ba to kaga wannan Allah ya tabbatar mana da nan wa bada a halkali insani min din sai fara halittar dan adam daga laka daga nan fa ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله تبارك وتعالى وبدأ وبدأ خلق الإنسان من دين سي الله يفاري هلتم دان أدم دقلاكا شيني هلتم النبي آدم ثم جعل نسله سي الله يسني زريا آدم نسل زريا sai Allah ya sanya zurriyan Adamu suka ci gaba da bibiyowa ko min sulalatin daga mene daga ainihin annudufa ma'alaka sun thumma almudga shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nudfatan ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مدغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك bi arba'i kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'id har zuwa ƙarshen hadisi kaga manzon Allah ya ce ɗayan ku ana fara halittan sa a cikin mahaifiyansa yana mani ya dawo gudan jini ya dawo tsoka an fahimta ko to shine ai ma'ana bayan an fara daga laka sai zama mu kuma zuriya na adamu da muka cigaba da fitowa aka ci gaba da fitowa sai zama kuma idan miji da mata suka gwama shi kuma ba ƙasa yake fitarwa ba ita ma ba ƙasa take fitarwa ba an yi tahawilin abun ya tashi daga laka ya koma mene ya koma kuma ruwan mani daga ruwan mani sai zo canja sai koma gudan jini kwana arba'in sai canja ya dawo tsoka kwana nawa arba'in mani arba'in gudan jini arba'in tsoka fa arba'in shine wata nawa ba wata hudu ba eh wata hudu to daga nan ne sai mala'ika ya zo sai hura ma rai wannan wata hudun da kai duk baka da rai baka ci baka sha kana dunkule ne dunkul a cikin gyatumanka daga nan sai a zuwa hura ma rai daga nan sai ka fara walwala ka fara kai komo ka dunguri gyatumanka ta nan ka tokare ta a ciki ta nan ko ba haka bane ba yawwa ka dungura ta nan ita ma tana jin in ka tokari cikin ta ce kai yau yaran nan ya dame ni ko ba haka ba amma da za ka zo duniya kuma amma tambaya lokacin da kake ciki me ya faru baka sani ba na fata muna lura to haka rayuwan yake an jima kuma aka tona rami aka saka ka manta da wannan zaman duniyan shi ma kuma da kai don haka Allah yake cewa sun maja'ala sulahu sannan muka sanya zurriyansa wato zurriyan annabi adam min ko min sulalatin ai daga ma'ana daga ruwan mani ya koma gudan jini ya koma tsoka min ma'in ko min ma'in mahin daga wani ruwa mai nauyi wani ruwa wanda ba a damu da shi ba bai da wani amfani kaman kazanta ne wanda in ya taba mutum ma yana ga kaman majina ya taba shi saboda mani ba najasa ne mani menene kazanta ne hukuncinsu ɗaya ne da majina saboda an ka ce najasa ne to ya zama an yi dan adam daga najasa kuma Allah bai dan adam daga me ba daga najasa ba na an karanta okay ka karanta summa sawahu Allah ya ce sannan sai muka daidaita shi annabi Adam wa nafaka fihi min ruhi muka hura masa rai ubangiji ya ce sai muka hura wa annabi Adam wato ainihin ransa wa ja'ala lakum sam'a sannan muka sanya muku as-sam'a muka sanya muku ji wal’absara aka sanya muku gari wal’af’ida aka sanya muku zuciyoyi alqulub kenan amma duk wannan aikin da Allah ya kalilan ma tashkurun kaɗan ne daga cikin mutane suke godiya wa Allah ko Allah bai baka ko ba gashi nan ya baka iska kana sheka eh ya baka lafiya kakan fita da gudu ka jena yanzu wani yana neman ya ba da duk kuɗinsa a bashi lafiya amma ba zai yiwu ba ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi har yanzu bai samu lafiya ba kai kuma gashi kullum sai ƙara lafiya kake kaga duk wannan na waye duk wannan na ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka wal afsara wal afida Allah ya ce qalilan ma tashkurun an gane wannan ko qalilan ma tashkurun na'am وقالوا fil ardi a inna la fi khalqin jadid بل هم بلقاء ربهم كافرون تقبنجي تبارك وتعالى دي يغم wannan bayani wal ma'ana allazi jaa wato abinda yazo abinda ab ma'ana bi ma'ana allazi jaa abinda yazo wato tanzili minhu huwa allazi fa'ala lakum hadha ni'am wanda saukan qur'anin nan yazo daga wajensa shine wanda ya aikata muku wannan ni'imomi kullaha baki dayanta wa ma a zalika fa shukurikum lahu qalil tare da haka kuma godiyanku Allah ya zama ɗan ƙanƙan. an gane wannan ko wala taltafituna ilaiha ba ku waiwayawa zuwa ga ni'imomin da Allah tabaraka ta'ala ya muku litatafakkaru ku yi tunani fiha cikin wannan ni'imomin hatta ta'rifu har a waye gare kun yi sanin annama anzalahu ilaikum abinda ubangiji ya sauka zuwa gare ku nan min kitabin na littafi inna ma huwa khairul lakum lalle alheri ne gare ku mutane ba sa lura da wannan sai zama alheri na gare ku ziyadatun ala ma taqaddama lakum min ni'mal khaliqikum duk ƙari ne akan abin da ya gabace ku na ni'iman halittar da Allah ya muku ya saukar muku kuma da littafi alama bayyana hu ta'ala lakum cikin abin da Allah ya muku bayani madaukakin sarki a kansa walamma bayyana ta'ala lahum ma taqaddama min sifatihi rahmaniyya bayan da ubangiji ya bayani wa mutane abin da ya gabata na siffofinsa na mai rahama li inzalil qur'ani lahum domin wurin saukar musu da alkur'ani gare su babbadala an an yakbaluhu wa yu'minu bihi sai zama suka canja maimakon imani da shi sai zama kafaru bihi sai suka yi kafirce masa maimakon imani da shi to shine sai Allah ta'ala yake cewa wa qalu ga abin da suke faɗa suna faɗin wannan magana ne shi idkali shubhata fi ma a bihi alquran suna so su shigar da shubha ne cikin abin da alqur'ani ya zo da shi wa suka ce a iza dalalna fil ardi yanzu in muka diddige a cikin ƙasa muka narke a ƙasa ga baki ɗaya komai ya lalace namu a inna lafi halkin jadi yanzu da iya dawowa da mu sabon halitta ba suna tambaya ne don a ba su amsa su gamsu ba a'a suna shigowa da wannan ne don su ba mu wasu masu ƙoƙarin shigowa shubuhan kansu yadda da maganar manzan Allah sallallahu alaihi kamar yanzu suna cewa kai ka ji ba yanzu a ce mutum ya mutu ya rididdike ya ɗaiɗaice ƙashinsa ma ya gama la yawo kuma wai a ce wani a da shi sabon halitta kai wannan magana ba haka ba ne. to kaga suna shigar da shubuha kenan shine ai bi ma'ana sai suka faɗi cewar wato aiza ko a ina lafi kalkin jalil shin da a dawo da mu sabuwar halitta neman eh, bayinta fahimta ne amma me suna kore gaskiya ne in kare ta haƙiƙ ma'ana kore gaskiyan al'amarin suke shi yasa suke faɗan wannan magana Allah ce bal bi liqa'i rabbihim kafirun a'a bari wayannan mutane su game da haduwansu da ubangiji sun kafirta masa kafurai ne ai bi ma'ana la shubuhata yuriduna idkhaluha fil kitabi wato abinda suke nufi suna so ne su shigar da wato shubuha su shigar da wani damoyi cikin mai alkur'ani almunazzil bizalika wanda shi kuma ya sauko da bayanin akwai tashin alkiyama din bayan ka mutu da a tashe ka wa innama aradu inkar al iyaka suna so ne su yi inkarin tashin alkiyama hakikatan tabbas wani liqa'i rabbihim bihi ba'da al-maut da kuma haduwansu da ubangijinsu bayan mutuwa to sun bayyana ta'ala lahum sannan sai ubangiji ta'ala ya musu bayani kaifiyatul maut yanda mutuwa take allazi ko yadda ainihin wato mutuwa take wadda takan zo gabawa wadda dole sai an yi ta katin a yi tashin alkiyama idan ba a yi ba ba ba da a yi tashin alkiyama ba sharaɗin kiyama da a mutu kuma ana ta mutuwa amma akwai mutuwa yar fak ɗaya wanda an yi wannan kowa dai mutu shine Allah ce wani fika fi suri ko ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض illa man sha Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله يتشي ونفخ في السوري زامو يبوسا تكنكه busan kuma za ta fito ne da sauti mai daɗi wanda duk abin da mutum yake dai bari ya mai da hankalinsa wajen mene wajen wannan busan kawai a cikin kaho allah ya ƙaddari haka idan aka yi wannan busa a cikin ƙaho kowa hankalinsa zai yi mai zai koma kan wannan waɗanda suka rage a ban ƙasa fasa gaba ɗaya sai mutane su mutu man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duka za a mutu in Allah ya sa aka yi wannan busan busan farko kyan kuma babu wanda zai tsira ma wannan busan shi yasa da shaidan ya nemi cewa rabbi anzirni ila yawmi yub'athun Allah bai ce masa to ba sai ce fa innaka minal munzarin ila mene ila yaumi ko waqtil ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne a'a za a jinkirta ma amma zuwa ga busan farko domin da an yaddar masa har yaumi yubu a son it means shedan ba zai mutu ba kenan to amma shi ma dole zai yi mene dole zai mutu an fahimta ko to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace fasayi man fi samatu man fil ardi illa man sha Allah sun manufika fihi ukura fa idza hum yanzu yanzur sai gusa na biyu sai ga mutane gaba ɗaya tsaye gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala shine sai Allah ya ci gaba da faɗa a aya ta sha ɗaya ya ce kul ya ya tawaffakum malakul mawuti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah ya ce ƙul ka gaya musu ai mana kullahum gaya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kun malakul mauti hakika mala'ikan mutuwa zai zo ya ɗauki ramu ba wai mutum shine zai ga dama ya mutu da kansa ba mala'ikan mutuwa zai zo dauke ka kuma baka san ranan ba za ka waye gari yau kana hidimominka kana walwalanka kana sheƙi aya ashe yau ne ranar mutuwanka kai baka sani ba to ya kake ji da bawa ya san ran mutuwansa kuma still ma problem ne yanzu a ce ka sani saura sati ɗaya ka mutu dan Allah ina ga daidai satin ma ka yi mutuwan tsaye kawai ko ba haka ba so duk wani walwala ma za ka daina ne ba za ka iya yi ba duk abin da za ka ci ka more ba za ka ci ba amma yanzu bawa in an jima da mutu sai ka gan shi yana ci yana sha yana farfari ya yi wanka fes ya shiga yi dress ko ba haka bai bulbula turare ya ce na tabi na dawo shi ke nan sai dai wallahi gawansa haka rayuwa yake kuma almautu wahid walakin sababu kasir mutuwa kwaya ɗaya ce amma sababin ta yana da yawa wani sai ya yi jinya wani fuji'a da ta zo ta ɗauke shi kuma ba wanda ya isa ya hana da aka ulga ya musu ya ku malakul mauti mala'ikan mutuwa dai zo ɗauki ranku an gane ko Allah zai wakila bikum wanda aka wakkala shi ai bi ma'ana ya yakbadu arwahakum dai zo ya ɗauki rayukanku ai la mutuna bi an anfusikum kenan ba za ku mutu wai da karan kanku ba au da asbabi zahira ko da wani sababi na zahiri wanda ku kuke ga ne zai zama sababin mutuwan ku kamata zunnuna kamar da kuke rayawa hatta yakbadu arwahakum malakum minal mala'ika dole sai mala'ika daga cikin mala'iku wanda aka ɗora masa ɗauka ranka shine zai zo ya ɗauki ranka wa qad wakkalahu Allahu ala tilkal alwah Allah ya wakkala wannan mala'ika kan wa'annan rayuka liyaqbiduha don ya karbe ta inda inqida'il ajali kenan a lokacin da kwanan bawa ya kare to ranan ba zai kwana duniya ba da cinka da shanka da sa riganka da tattakinka da numfashinka da magananka akwai ran da zai kare wani maganan sai kan kare tun saura shekara ɗaya mutu ko babu an ɗora masa jinya ba in ba me ba in shekara ba in ba in kaga shi maganansa ya ƙari wani kuma aka ɗora masa jinya an fasa ya rinka cin abinci ta baki dirib ne za a yi ta sa masa wata da watanni wallahi ya da ya kan yi shekara bai ɗanɗana abinci a bakinsa ba dirib ne ake ta sa masa ake ta sa masa shi bai mutu ba shi bai rayu ba ba in ba in ba ba na abinci ba ya ce ya yi gishiri ba ya ce ya yi yaji ba ya ce ya ba zaƙi ba ya ce ya yi sigan ya yi yawa a'a kwata-kwata ta baki dai ba zai yi ba kuna sawa ma dai dawo to dirib da ai ta sa masa kuma wallahi he ka ga masu lafiya suna ta mutuwa shi kuma yana nan da wannan dirib din wallahi akwai matan da ta fi shekara dirib ake daura mata bata san kuma inda take ba kuma ba kai zaka karasa kashe ta ba domin ranar mutuwan ta bai ba kuma haka ke ta mata jinya a ce kawo wannan maganin kawo wannan maganin haka abin yake saboda Allah ta'ala bai kaddari yanzu kwanan nasa wato ainihin ya kare ba da haka mala'ikan mutuwa zai zo ya ɗauki ran mutane idan kwanan su wato ainihin ya kare sun mai larabbikum turja'un sannan zuwa ga ku ubangijin ga baki ɗaya za ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala za a rayar da ku domin a gudanar da hisabi a tsakankanin mutane an gane wannan ko ai bi ma'ana bayan an kashe mutane za a zo kuma a sake tayar da mutane li jazikum kenan bi amalikum dan ubangiji ya sakan ka muku da ayyukan ku wadda ainihin wato kuka riga kuka aikata mai kyau ko kuma mara kyau na ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون to wannan duka wani nadama ne wanda in bawa aka wayi gari dai ta kiyama ya zamanto yayi hasara Allah ya tsare mu Allah ya ce walautara yake cewa walautara tara ayyuhal mukhatab ya kai wanda ake magana da kai da za ka ga ne mujrimai sune ke kenan kafirai da ka gan su naki su ru'usin sun sun kuyar da kawukansu inda rabbihim a gaban ubangiji an yi tsid eh, aka ce mara gaskiya ko a ruwa gumi yake ko a nan duniya ne ba ka da gaskiya ba ba ka da wani action ba ka da baki haka da ka bata shiru ana tuhumanka to da ka ga mujirmai kafurai sun yi sun kuya gaban Allah tabaraka wa ta'ala shine naki suru usim inda rabbihim an gane ko suna nan sun yi tsir gaban Allah is cewa Allah rabbana ya ubangijinmu abasarna ai abasarna ma ankarna min al-ba'th mun ga abin da muke inkarin nan na tashin kiyama da ake ta ce za a yi a duniya muka ce ba da a yin nan ba Allah mun gani to gani mara amfani ko gari mara ne mara amfani cewa mun gani don haka bayan mun ga wannan abin bayan abasarna mun gani har wa yau kuma ba wa sami'ina mun kuma ji an gane wannan ko a bi ma'ana mun ji minka tasdiqur rusul kenan fi ma kazzabnahum fihi mun ji gaskatawan yan aika da ka tabbatar mana yanzu kai ka aiko su mu kuma mun ce ƙarya ne kuma magana ya ƙare domin abin da aka yi an riga an yi ba komawa a sai suka ce to dukkan mun ba da wannan uzuri ya Allah farji'ina mai da mu duniya na amal salihan inna mokino za mu aikata ayyuka na kwarai mukan a yanzu mun ga tabbas mun ga zahiri duk abin da ake faɗan nan a mai mu duniya da mu sake aiki Allah zai mai da mutane duniya ba za a mayar ba da karka yadda ran lahira ka zama daga cikin masu wannan nadama na cewa a mai kai duniya a'a kai aiki ko da a same ka cikin masu nadama ran lahira a samu ka kashe dubu goma ne a wani aikin alheri sai ka ga ladan da yawa ka ce ina ma da dubu goma sau goma ka kashe wannan da sauki an fahimta ko to ubangiji tabaraka wa ta'ala yace suka ce a maida mu gidan duniya za mu aikata aikin kwarai domin mu mun ga zahiri kuma mun ga tabbas akan abubuwan da ake gaya mana na ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله تبارك وتعالى ولو شئنا دا من قدا ما جاء الله لآتينا كل نفس هداها قوة شريدا من سانيا تشريعي يا باسي أنزواني وازيبا ما دا قوة من يشدن الجنة da maganan ma a yi wuta ba da a ba da aljanna kadai yanzu aka yi to amma saboda ba haka Allah ya ga dama ba ya tsara kansa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu mutane ran lahira suna aljanna Allah ka samu a ciki wasu mutane ran lahira suna wuta Allah ka tsare mu da shiga wuta ko na sakon ɗaya ne ka san wani yakan rikice ce ai ba damuwa an masa wazi ya ce an ce musulmi ba da dawwama wuta ba to kai in ba ba gidaje ba ka san shekaru nawa da kai a wuta in an sa ka yanzu ka kaddara an sa ka a wuta an ce da kai shekara biliyan ashirin <laughs> ya kake gani baka cikin tashi hankali a ah, biliyan ashirin ai tana da ƙarshe ko kuwa shekara biliyan ashirin da ka yi a wuta ai dai biliyan ashirin bai kai har abada ba ko ba haka bane dole yawmu minal ayyam kai an ce dan wuta da wadda aka ce dai dawwama da da a ce masa yanzu an ma rangwami da a dinga kirga tsakonkwanin duniya kullum a ɗauki tsakuwa ɗaya ajiya ce an rage ma kwana haka haka dai yadda ya san wata rana zara bai barin dami wata ran da a kirga ƙasan duniyan kaf a ce fitanka ya zo maimakon a ce dawwama dai to amma sai ga mutum yana cewa wai ai musulmi bai dawwama wuta da haka ba damuwa mun dan shiga ma ai da mu fita to da ka fita gasa rana kuma kana iya shiga ma Allah ya wofi da kai ya barka kai ta zama kuma la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu ba tambayan Allah ya Allah har yanzu fa wani baka cire shi a wuta ba ka isa akwai wanda ya sai wannan magana babu wanda ya isa wannan magana tunda ko yan wuta suka ji wahala ma in suka roki ubangiji ta'ala ko suka roki mai gadin wutan jahannama akwai amsar da ake ba su Allah ce wa na ya maliku ko liyaqdi alaina wa na ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الله يتشي ونادو يا مالك ليقضي علينا ربك يموتني لوكا تشند سكا شاو على وتا داس يا ميس أرنجي دم وتا كيرا كروكا منا أبنجين كمال ليقضي علينا ربك roƙa mana ubangijin ka ya ممهوتا mu mu huta da azaba kuma dan wuta ce la ya sai ce a roƙa mana Allah mu mutu gaba ɗaya mu wuta cikin wuta sai Allah za ce musu maki sun kuna nan dindindin masu zama a wuta don ji ina bil haƙ mun zo muku da gaskiya walakin na aktsarakum lil kare ku amma mafiya yawan mutane masu ƙin gaskiya ne in ka gaya mutum gaskiya ka dawo abokin faɗansa ko kuwa in kana wa'azi ka dawo abun nunawa kuma shine babban kasuwanci a bayan kasa ba shine annabawa suka yi ba suka koma ka taba ji an ce an saukar da wani annabi na raba kuɗi eh a ce kaga wancan wani mai kuɗi ne ko an sakko shi ne don ya raba wa mutane kuɗi a'a sai dai a sakko da annabi ya yi wa'azi wa mutane a bashi littafi eh in abin da Allah ya bashi na arziki alheri mutane su kwaikwaye shi su yi aikin alheri an fahimta amma yawan kana wa'azi ka zama abin kallo in ka wuce a nuna ka ce ka su can gashi can ana leƙenka <laughs> an ga wani sabon mutum kamar kai ba mutum ne irin mutane to haka ka yi wa magabata to laqad jinakum bil haqq walakin aktharakum lil kadu shi ne Allah ta wa ta'ala alaƙe cewa walau na da mun ga dama la'ata na kullu nafsin hudaha da mun ba ma kowace rai shirya walakin haqqal qawli ne amma wani magana ya gabata daga wajen nan Allah ta wa ta'ala la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi sai na cika wutan nama da aljanu da mutane gaba ɗaya in ji Allah tabaraka wa ala an gane ko sai na cika wutan nama da aljanu da mutane gaba ɗaya in ji Allah maɗaukacin sarki Allah ka sa ba mu daga cikinsu me da a ce musu فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون الله يتشهد يا موسى فذوقوا eh ku ɗanɗani me ai mana fa zuƙu azaba kenan ku ɗanɗani azaba fa zuƙu bima ko nasitum liqa a yaumikum haza ku ɗanɗani azaba sai mu ce saboda manta wanda kuka yi da haɗuwanku wannan rana eh ko me mu ce nasitun autarattum eh? ku ɗanɗana azaba saboda watsi da kuka yi da ku na wannan rana ai ɗan adam ba zai je gaba lace ala na manta ka ce da yi kiyama ne ko ni kuma yi na ganna kiyama a ƙarya kake an fahimta ko ba a haka karatun yake ba za haka Allah ce fa zuku bima nasitum ku ɗanɗani azaba bisa abin da kuka yi watsi da shi na liƙa a yau kum haza na haɗuwanku da wannan rana ai ma'ana bai tarki kumul imanu bihi rashin imaninku da wannan rana yanzu ku ɗanɗani azaba inna nasinakum mu ma yau taraknakum fil azabi mun bar ku cikin azaba mun yi watsi da ku ba ruwanmu da ku wa zuqu da khuldi ku ɗanɗani azaba adda'im na dindindin azaba na dawwama bima kuntum ta'malun na abin da kuka kasance kuna aikatawa ay min al-kufr wa takzib bil kitabi aw rasuli na karyatawa da kuke yi littafin Allah ko wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku ɗanɗani azaba lamma bayyana ta'ala halil munkirin allazina la yu'minuna bil qur'an bayan da ubangiji ya yi bayanin halin waɗanda suke inkari wato suka ƙi imani da alkur'ani li'adami imanin saboda rashin imanin su bilbaf da tashin alkiyama wa ma sai la kaunahu da abinda da sanda su gamu da shi min jazaihim na sakamakon su zakara bi ma yati annahu allazi yu'minu bihi min an-nar sai ubangiji ya ci gaba da ambato bisa ayan da zai zo game da nau'in mutanen da suka yi imani daga cikin mutane wa ma addalahum da abinda ubangiji ya tanada musu bi sababi imanihim bihi saboda sababin imanin su da suka yi da shi fa qala Allah yake cewa inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله تبارك وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله يقول إنما يؤمن بآياتنا إياك دي masu yin imani da ayoyinmu na alkur'ani su ne allazina iza zikiru biha su ne wanda in aka ambaci ayoyin alkur'anin nan kharru sujadan sai su faɗi suna masu ne suna masu sujada wa Allah tabaraka wa ta'ala wa sabbahu bihamdi rabbihim suna masu gaurayawa kuma da tasbihi domin godewa ubangijinsu ayi qalu subhanallah wa bihamdihi akwai kalmatani habibatani alal lisani ko habibatani ila rahmani saqilatani fil mizan kalmomi ne masu soyuwa gun Allah kuma sauƙaƙa a harce sannan nauyaya a mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim kana zaune maimakon maganganun banza musamman cikin wannan wata tana ramadana kina zaune maimakon maganganun banza maimakon fada da kishiyanki a gida maimakon fadace-fadace da rikici da tsegumi kina subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kin yi kicin kina subhanallahi ba ya kina shelane a ce kina tasbihi ba a kina saukar da muryanki kina shiga kicin ki tura wuta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ki fito kin samu gujin zauna kina gyaran shinkafa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kai ma kana harkokinka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wallahi wannan kalman ya ishe kan Allah ga dama ka shiga aljanna domin sa to amma kaga ba mu ɗauki bayanin annabi ba da ya ce man kana yi umini billahi wal yawmil akhir falyakul khairan ko aw liyasmut ya faɗa alheri ko shi to shine wayanda wasabbahu bihamdi rabbihim suna tasbihi game da gode wa ubangijinsu kuma wahum la yastakbiruna ba sa girman kai anil imani biha ga barin imani da ayoyin Allah wa ta'ati lima fiha min al ahkami da kuma da'a na daga abin da ke cikin ta na hukunce hukunce huna mawdu'u sujudi tilawa wannan waje ne wadda ake mai tilawa in ya zo nan yakan iya yin sujada ko a sallah yakan iya yin sujada amma ba dole bane ba wajibi bane akan samu wasu mamun idan liman yana cikin karatu ya zo wannan aya inna ma yu'minu bi ayatin allazina idza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru sujud wai sujud wai mamune ke cewa liman wai sujud <laughs> wai yayi sujada a kai ne za ka ce wa direba ya yi birki ko ya kashe abunan ko kai ba na ka ido ba ne ai duk wanda ya shiga mota ma ana tafiya da shi yana cewa kai birki direba kai a yana nuna wannan a tsaya a sauke shi in ba ka bare jawo problem a motar nan ko ka bata shiru kawai idan gudun da direba yake na daga ma hankali ne kai ta azkar kawai ko a ruwa ko a fa'a ko a dandalin Allah ko sai kai ta azkar Allah ya sa sauka lafiya amma ka san wani ya ga da ɗan yi har takawa yake da kabansa ne ya taka mulki ko ba ne faɗi ne ba <laughs> to haka sallah ma ana yi wai sujud wai wai yana wai yana gaya yana gaya wa liman nan bugun sujud wai kai sujada <laughs> Allah ya sauke to ba dole bane amma aka yi sujadan yayi ko ko ba haka ba yawa da aka ba dole bane idan aka yi sujadan amma yayi kuma idan aka yi sujadan irin tasbihan da kake yi a sujadanka na sallah shi da ka yi ba matsala haka sujudu tilawa abuna eh, eh, eh, sujudu shukuri shi ma idan ka yi duk abin da ake yi na faɗan girmama Allah subhanallahi ko abuna wa bihamdihi ko subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim ko misali to wannan duka in kai shi kayi wannan sujada in kai babu matsala akan wannan an fahimta ko dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa wato malam shine ke magana cewa wannan waje ne wanda ake iya sujada na tilawa an gane wannan kofi ta'anidi lil mushrikin sannan sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون يخشون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون to kaga wannan wani muhalli ne na maza kuma fa akwai kuma mata su ma masu kaman maza a irin wannan wannan zalika fadalillahi yutihi man yasha wanda ke iya barin makwancinsa yayi alola ya zabga salloli ko ba haka ba shi sa hafsa Allah ta'ala ya kara mata yadda lokacin da manzan Allah ya sake ta ka waje ba matan da aka taɓa sake ta waje tangadi irin wane irin hafsa annabi ya sake hafsa da aka kaga mata duk limancinka duk wa'azinka duk da'awanka dai yiwuwa kanka ya zafi ka yi shika ko ba haka bane ba in ka ga wuta ko manzan Allah ya sake hafsa amma ita yana sake ta sai Allah ya turo jibrilu je kaka gaya masa maza maza ya mai da hafsa saboda hafsa sawama ce hafsa akwai zunzurutun azumin lafula sannan kawama ce akwai tsayuwan dare Allah ne ba da saidan hafsa akwai tsayuwa mene akwai tsayuwan dare amma ga ko da daga suna zaginta su tsayuwar ranar ma ba sa yi ko ba haka bane ba tsayuwar ranar ma ana zalla suna yawo amma sun suna zagin mai tsayi dare hafsa sawama kyawama kuma ita matan manzan Allah ne ma a gidan aljanna wallahi kaga ai magana ya kare ita batun a nan duniya ta san ita yar aljanna ne ah to an ce mai da ita sawama ce an ce kuma kawama ce an ce kuma ita din nan ita din nan matarka ce a ina a gidan aljanna dalilai uku aka kafa wa annabi akan ya mayar da wa ya mai da hafsa tana azumi tana tsayuwan dare sannan kuma matarka ce a gidan aljanna ma ba a nan duniya ba kuma duk matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matansa ne a gidan aljanna ba ma a nan duniya ba dalilin da ya jawo ma kwata-kwata Allah ce a'a ba za ma kana lakum ko menene an tuzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada har abada aka ce ba za ka auri matan annabi ba shi yasa lokacin da aka saukar da wannan aya babu wani sahabi da ya zo ce zai auri matan manzan Allah sallallahu alaihi duk da akwai ruwaya da yake gwada dalha yayi tem kafin a saukar da aya dai auri matan annabi da aka saukar da aya sai ya ja to in shi'a suka tashi su kan ɗalha suna amfani da wannan sa ce mutumin ma da ya ce zai auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko haka tijjaniya samawi ya faɗa wanda ya rubuta a hum ahli sunna abin da ya faɗa kenan yake cewa ai ɗalha iya daga cikin illan sama ya ce zai auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to muƙaddara ya faɗa sai aka saukar da aya he ya bari shin mai bin Allah ne shi ko ba mai bin Allah ba duk mutumin da ya atem zai yi wani abin da ba daidai ba karka manta fa su ba lokacin eh ake mene lokacin ba ake saukar da ayoyi akan kar ayi kaza kar ayi kaza to shi yanzu da yayi wannan attempt din a lokacin kafin manzala bar duniya da aka saukar da wannan aya ya ci gaba da wannan attempt din kuma na tunani da cewa zai iya auren matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da maganan ta tabbata haka ne to kaga duka irin wayannan sai mu lura annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu fa ummahatuhum dan haka ta tajafa junubuhum su wayannan mu'minan suna barin wuraren kwanciyansu an gane ko ta tajafa junubuhum anil madaji suna daga jikkunansu daga almadaji'i wuraren kwanciya ai mawadi'ul iddija'i kenan wuraren kishin kida wuraren kwanciya bi firashiha ko bi farshiha game da ainihin shimfiɗanta ai suna bari ne li salatihim domin yin sallah bil domin sallan dare tahajjudan na tahajjudi wakila malaci a wani magana aka ce man sallal isha aini wanda ya sallaci magariba da isha wa subhi da sallan asuba ma'al jama'ati tare da jama'a faƙadir tafa'a jambahu min madaji wannan ma yana daidai da wanda ya ɗaga kafaɗansa ko ya ɗaga jikinsa daga shimfiɗa ya sallan dare karka yi wasa da sallan magariba da sallan isha a cikin mene a cikin dare da kuma wata sallah sallan asuba dama salloli guda biyu suna nauyi akan munafiki in ji manzan Allah sallallahu alaihi sallan isha da sallan yaushe da sallan asuba saboda da isha su munafikai ba a ganin su balo balo tunda lokaci ne na duhu da haka ba sai sun zo sallah ba su sun fi so su fito sallan azahar ne karara ana ganin su dama suna yin abu ne don a gansu to haka sallan asuba ma ana yi ne da duhu duhu kaga ba da a gansu ba to aka ce wannan sallah yana nauyi akan munafiki tatajafa junubuhum anil madaji suna kawar da jinkunan su daga ya yad'una rabbahum suna kiran ubangijin su khawfan wa tama'an suna tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala wa tama'an suna kuma kwaɗayin samun rahama kullum ana so in da ka roƙi Allah ka roƙe shi bainal khawfi war rija tsakanin tsoro da kwaɗayi an gane ko tsakanin tsoro da kwaɗayi haka Allah ya bada wannan stamp din wa zakariya يتي وزكريا إذ نادى ربه وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كاغا زكريا دما تنسى الله يباس استم يباس سيدا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين الله يتفسجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له الزوجة إنهم كانوا يسارعون في ويدعون ويدعوننا سيجميني رغبا ورهبا suna kwaɗayin rahama suna tsoron azaba ba ka rika roƙon Allah da tunanin ai dole Allah ya maka abu ba a ka rika zama bainal kaufi me warraja tsakanin tsoro da kwaɗayi wa kanu lana kashiyin Allah ce sun kasance game da mu masu gwada mana tsoro ne dan haka Allah tabaraka ala ce ya da'una rabbahum khawfan wa tam'an suna kiran ubangijin suna kwadayi suna kuma tsoron abuna suna tsoron ubangiji suna kuma kwadayin rahaman Allah tabaraka wata'ala ai fil imani sahih kenan wannan shine cikin imani ingantacciya an gane wannan ko ai bi ma'ana ya zamanto kana jin tsoron ukuban Allah kana kuma kwadayin rahaman Allah wa ta'ala Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma game da abin da muka anzuta su suna ciyarwa suna da kuɗi suna ba da sadaka suna ba da kyauta suna taimakon addini suna taimakon masu addinin ba wai sukan tsaya ne daga su he 'ya'yansu ba ga addini ga kuɗi kaga kwalliya ya samu mutum kawai yayi nasara kaga wani yana so ya hidima da kuɗin amma ba yi da shi to haka ubangiji ta'ala ke cewa wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abin da muka anzurta su suna ciyarwa za mu yi ci ina ga tsaya za mu tashi aya ta goma sha bakwai mun tsaya aya ta sha shida sai Allah kai mu gobe za mu tashi aya ta goma sha bakwai fala ta'lamu nafsin ma ukhfiya lahum ko min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun insha Allah tabaraka wa ta'ala nan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana larifa mana siri duniya da lahira a tabbatar da mu kan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuransa la kai rama cikin gabarinsa muna roƙon Allah sauran yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya maza da mata yara da manya wanda muka san su da da bamu san su ya Allah muna roƙon ka gafarta musu akwai wani dan uwa ma wanda yau Allah ya kwanan sa bisa mutuwa na gaggawa fuji'an wanda aka kade shi kuma muna yawan sallan juma tare da shi anan Allah ta'ala